رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta alhamis muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira da da hudu arba'in ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha shida ko? muna sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne da muke karanta alkur'ani mai girma a wannan makaranta da za mu ce makaranta ta ramadan wacce take gudana a masallacin sahaba da ke kundila a dukkan shekara na wannan wata mai albarka na ramadan in ba a manta ba muna cikin suratul ma'ida a jiya mun tsaya akan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 أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم الله ملوك كيتي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للي مو مكا سوكد التوراة فيها هدى أتكنت أكوي شريعة ونور كما دهسكي yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu Allah madaukaki yace wato yahkumu bihan nabiyuna annabawa suna yin hukunci da ita alladhina aslamu lilladhina hadu suna yin hukunci da ita annabawan nan da suka musulunta ko kuma suke musulmi lilladhina hadu ga waɗanda suke yahudanci warabbaniyun hakanan da malaman nan masu aiki da ilimin su rabbanawa wanda suke biyo bayan annabi musa su ma suna aiki da attaura suna hukunci da ita wal ahbaru da malamai nasu su ma suna aiki da ita suna yin aiki bi mastufizu min kitabillah da abin da aka ɗora masu na su kiyaye littafin Allah wa kanu alaihi shuhada sun kasance su masu shaida ne a kan shi wannan littafi da aka saukan musu na attaura Allah ya ce fala shawun nasa kada ku ji tsoron mutane wakhshawni ku ji tsoro na inji Allah wala tashtaru bi ayati samanan kalila kada ku sayi ayoyi na da wani ɗan samani na duniya kaɗan wato ainihin ku ɓoye gaskiya saboda wani abu da za ku samu na duniya shine wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa man lam yahkum bima anzalallah wanda duk yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun ire irin waɗannan su ne kafirai to za mu ga wannan aya Allah ya ce ina anzalna taurata fiha hudan wa nur wato Allah madaukaki yana yaba wa attaura da ya saukar da yadda ya saukar da ita da irin yadda ya saukar da ita da abin da ta kunsa Allah ya ce lallai mu muka saukar da attaura fiha hudan a cikinta akwai shiriya shiriya daga bata kenan su wanda aka saukar ma ita in sun riƙe ta za su sami shiriya wa nur sannan akwai haske daga duhu na jahilci wanda ya riƙe ta su da aka saukar ma za su sami haske na shiriya wanda ke cikinta Allah maɗaukaki ya ce ya hukumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lazina hadu annabawa waɗanda suka musulunta ko kuma suke musulmi suna yin hukunci da ita ga waɗanda suka ce su yahudawa ne kalman nan allazina aslamu annabawa da, da in ka ce wanda suka musulunta ko kuma wanda suke musulmi sai ka ji fassalar wato fassarar ya take haka a kira annabawa a ce wanda suka musulunta kenan da can ba musulmi ba ne ga magana ba daɗi ko kuma wanda suke musulmi annabta ai matsayi ne babba ka iya cewa shi ne sama da komai to amma ya aka faɗi wannan malamai masu tafsiri suka ce dalili ne kun san su yahudu da nasara duk suna dangana ma annabawa yahudanci da kiristanci madauki annabi ibrahim a matsayin misali suna cewa ma kana ibrahimu yahudiyan da allah ya kore kai suka ce shi annabi ibrahim ba yahude ne su ma kiristoci suka ce ba yahude ne kowane su kiristoci suka ce kirista ne kowane suka ce nasi ne su ma mushrikai na makka suka ce akan addinin hisiki kaga kowa suna jingina zuwa suna jingina annabawa zuwa ga wani abu da suka kirkira don yahudanci kirkira shi aka yi ba shi aka aiko annabi musa da shi ba kiristanci kirkira shi aka ba shi aka aiko annabi isa da shi ba kun fahimta da kyau annabi ibrahim shi ma musulunci aka aiko shi da shi shine allah ya kore ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin annabi ibrahim shi ba ba yahude ba ne ku yahuda ku daina cewa naku ne kuma shi ba kirista ba ne ku kiristoci ku daina cewa naku ne a'a shi hanifan ne musliman mai fanɗare ma duk wani addini ne wanda ba na allah ba sannan musliman mai miƙa wuya ne zuwa ga addinin allah wama kana minal mushrikin kuma mushrikai na makka ku daina cewa naku ne akan addinin sai ke shi ba shi daga cikin mushrikai to da aƙidar yahuda da nasara kenan suna ganin annabawa yahudawa ne ko kiristoci ne to shine Allah ya ce ya yahkumu bihan annabiyuna Ladina, aslamu lilladhina hadu kun fahimta wato suna yin hukunci su annabawa suna hukunci da ita a tauratin daga kan annabi Musa Harun da duk wanda suka zo bayansa kafin zuwan Isa alaihi salam suna yin hukunci ne da ita annabawa nan da suke musulmi kuna ganewa alazina aslamu wanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah ba wanda kuke jingina masu yahudanci ko kiristanci ba kun gane da kyau suna yin hukunci na lillazina hadu ga wanda su suka ce su yahudawa ne suka jingina kansu zuwa ga yahudanci kun gane ma'ana ko wasu suka ce a abin da ake nufi ai shi musulunci aka jingina masa annabawa su kansu duk matsayinsu suna cikin da'irar musulunci ba fita su kai ba duk matsayin annabi ai daga annabta ce kuma ya sami daraja da matsayi ya zama annabi daga musulunci ne ya sami matsayi da daraja ya zama me ya zama annabi ya zama manzo ashe kenan ɗaukaka ce ga shi musuluncin da wasu masu girman daraja suna cikinsa sannan kuma su ma masu girman darajar ɗaukaka ne gare su wannan darajar tasu asalinta ita ce musulunci ɗin kun gane da kyau wannan malamai ne masu tafsiri suke ta ƙoƙarin bayani domin su daɗa fito mana da ma'anar ka fahimta kar ka ɗauka wani ƙasƙanci ne don an ce ma'annabawa waɗanda suka musulunta ma'ana wanda in aƙidar yahudu suna ganin su yahudawa ne a su musulmi ne kun gane da kyau to shi aka warkar da mu a nan Allah ya ce wa yuna da rabbanawa su ne wanda suke ilimi suke aiki da shi malami rabbani ne wanda ya ilimi da littafin da aka saukar a zamaninsa kuma yake aiki da wannan ilimin to shi ake ce ma rabbani akwai su zamanin annabi musa akwai su zamanin annabi isa ire-iren su to suna aiki su ma da ita a taura ɗin kun gane sai allah ya ce wato ainihin wal ahbar al ahbar su ma malamai ne masu ilimi sai dai a cikinsu ana iya samun sun ilimin ko ba lalle sun aiki da shi ba kuma a iya samun wanda suka yi ilimi shi yasa aka faɗo can siffar daban wannan kuma daban to dukkansu suna aiki da ita a taura bi mastuhfizu min kitabillah da abin da aka ɗora masu na su kiyaye littafin Allah shi alƙur'ani Allah maɗaukaki ya ɗau gabara kiyaye shi shi ya sa Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da an bato ƙur'ani kenan ko mu muka ɗau gabara kiyaye shi shi ya sa shi ƙur'ani babu wani abu da zai iya shiga cikinsa harafi ɗaya ba za a ƙara ba wasali ɗaya ba a cirewa sai ka je wurin momi mahaddata lokacin da ake yin darasu kaga yadda ake yi malami makaranci ya haddace ƙur'ani ya yi rubutu ya sake rubutun sannan ya je yana yi rubutu da ka ya zo ya zauna gaban malami za a yi darasu abokan shi su ma duk makarantar ne a zo a kewaye ana karantawa aya bayan aya kowa da tsinke suna dubawa harafi ɗaya in ya manta sai sun ce can wurin ba harafi wasali in ya canza sai sun ce can ga yadda wasalin yake su fa makaranta ne yan uwanmu baƙaƙe ba laraba ba ba ma jin larabcin suke ba amma Allah ya hore musu haddace Qur'ani saboda su kiyaye shi kar a zo da ƙari ko rake saboda Allah ya ɗauki gabara kiyaye alƙur'ani amma ita a taura sai Allah ya ɗora kiyaye ta ga malaman wannan da aka saukan ma ita kun fahimta da kyau shine Allah ya ce bi masufi zumin kitabillah da abin da aka ba su na kiyaye ita a taura ɗin to su da aka ba su gabara kiyaye ta sai wasu suka ci amanar ubangiji suka caccanza ta suka ƙara suka rage kwanan nan muka karanto da ku yuharifunal kalima min ba'di mawadhihi suna canza kalma daga wurinta su cire hukunci su shafe shi ko kuma su ɗauke ma'anar su ba ta wata ma'ana daban to wannan haka su da Allah ya bar littafansu bai ce zai ɗau kiyayewa ba sai littattafan suka sami matsala a taura wacce aka saukan ma musa tun zamanin manzo ba ita ce a hannun yahudu ba an sassaka ciki an saka mata sa rai haka nan ita ma injila wacce aka saukan ma isa tun zamanin manzo ba ita ce hannun kiristoci ba an sassaka mata wasu abubuwa wanda babu su allah ya tsare mu sai allah ya ce wa kanu alaihi shuhada su sun kasance game da abin da aka saukan masu littafin nan masu shaida ne an saukan masu kuma gaskiya ne ga yadda yake sai dai sun kiyaye gaskiyar ko ba su kiyaye ba amma dai su ma masu shaida ne Allah ya ce falatakshawun nasa wa shauni kar ku ji tsoron mutane wajen bayanin wurin an mai fassara biyu wasu malaman tafsiri suka ce ana nufin su yahudi ake nufi kar ku ji tsoron mutane wajen bayyana gaskiya da ke cikin attaura wajen bayyana siffofin manzo da aka faɗi a ciki na ga in ga siffansa ga inda za a fai a makka a cikin attaura an faɗi cikin jila an faɗi sannan zai hijira ya zo ya zauna wani gari mai dabinai kuma yana da manya-manyan duwatsu yamma da shi da gabar da shi ita ce madina sannan ga halayensa ga siffofinsa to kar ku ji tsoron mutane wajen faɗin wannan siffofi da bayyana masu su haka nan mu shi ma in mutum ya yi zina a jefe shi cikin ku kar ku ji tsoron mutane ku faɗa masu gaskiyar shauni ku ji tsoro na haka Allah ya ce wasu malaman suka ce a'a wannan ana magana ne da al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabbai har zuwa mu yanzu fala ta nasa kar ku ji tsoron mutane wajen faɗin gaskiya da riƙe gaskiya da aiki da ita na abin da manzo ya zo da shi fakshauni ku ji tsoro na Allah shi ne abin tsoro domin duk za mu tattara mu koma zuwa gare shi to duk fassara nan biyun ka ɗauke ta kowace za ta shiga domin ƙur'ani ne yana ba mu labarin su yahuda abin da aka gaya musu kuma yana ba mu labarin abin da aka saukan ma manzo wanda mu ma wajibi mai aiki da shi kun fahimta da kyau wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku yadda ku sayi wani ayoyi na da 'yan kuɗi kaɗan abinda ake nufi wata gaskiya da kuka sani saboda in kun faɗe ta za ku rasa wani abu na duniya ku ƙi faɗinta wannan magana ta fi karkata zuwa ga malamai wanda suke wajibi su gaya ma mutane gaskiya wajibi su gaya musu hukunce-hukunce na ubangiji ga shari'ar allah ga yadda abu yake ga yadda gaskiyarsa take ko da zai kai in kujerar umara ce su rasa ta kujerar haji su rasa ko da za su rasa wata zakka da za a ba ko da za su rasa wani matsayi da za a ba a gwamnati ko da zai kai a daina sauraron wa'azinsu gaskiyan nan wajibi ne su faɗe ta kada su ce za su sai wani abu na ɗan tamanin duniya da ayoyin Allah suke faɗin gaskiya don a ba su wani abu na duniya wannan ana faɗinta ga dukkan wanda Allah ya ba su daman faɗin gaskiya wajibi ne su faɗe ta Allah ya ce wa ya lam ma bima anzalallah wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ka humul kafirun to lalle iri irin waɗannan su kafirai ne wannan sai mu kyale ta sai mun karanta sauran inda sauran ƙarin bayani sai mu yi gaba ɗaya me Allah ya ci gaba وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف نعم والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نعم الله ملوك كيتي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وتمربو تامس من وجب تامس mun farlanta musu a cikinta ita a taura inna annan nafsa bin nafsi rai da rai wal aina bil aini ido da ido wal anfa bil anfi hanci da hanci wal uzna bil uzni kunne da kunne sinna bis sinni haƙori da haƙori wal juruha qisas sannan sauran raunuka su kuma sai a yi musu ƙisasi shine ramko kenan wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wanda yayi sadaka da wannan haƙƙi nasa fa huwa kafaratullah sai ya zama sababin wata wato wata kafara a gare shi sai a kankare masa wani laifinsa wani zunubinsa tunda ya yafe wani haƙƙi nasa ga wanda ya yafe sababin hakan shi kuma sai a kankare mai zunubin sa Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba wa ula'ika humuz zalimun ire-iren waɗannan su ne a zalumai. to anan za mu ga an cewa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi su an rubuta masu ana nufin su yahudi kenan a cikin littafin su an rubuta masu wannan hukuncin to rubuta masu an ba annabi labari shi ma ya zama hukunci kenan mu ma a gare mu ko kuwa a su kawai aka yi ma wannan hukunci malamai suka ce duk abin da aka saukar da shi ga al'ummomin da suka gabata sannan aka kawo shi a cikin alkur'ani a matsayin labari da hukunci sannan ƙur'anin bai shafe mana wannan hukuncin ba mu ma ya zama hukunci a gare mu an fahimta da kyau yanzu ana kasanta mana su yahudu aka rubuta masu wannan hukunci aka wajabta masu to kar ka rika jin su kaɗai ne sai ka rika jin haddan mu an rubuta musu an wajabta musu mu ma an wajabta mana annan nafsa bin nafsi ko kila nan ka ce rai da rai sai ka ji kamar maganar ta fito ba kinan abin da ake nufi kamar da malamai suka fassara annan nafsa ko almaktula bin nafs rai wacce aka kashe ta to ita ma wannan ran nata za a kashe wacce ta yi kisan da wannan rai da aka kashe kun gane wani ya je kashe wani to wanda ya kisa shi ma za a kashe shi shine annan nafsa bin nafsi rai da rai wala aina bil aini hakanan wato ido da ido idan da aka cire aka kwakule to wanda ya kwakula shi ma za a kwakule nashi wal anfa bil anfi kunnan eh, wato hancin da aka cire ko a ce aka yanke wanda ya cire shi ma za a cire nashi hancin wal uzna bil uzni haka nan kunnan da shi ma aka yanke wanda ya yanke kunnan shi ma za a yanke nasa wasu na sinni haƙorin da aka cizge ko aka tumbuke wanda ya tumbuke ɗin shi ma za a tumbuke nashi wal jiru qisas sauran kuma raunuka za a yi kisasi a kansu kun fahimta da kyau wannan me ake nufi kisasi shine wanda ya je yanke ma wani hannu waɗannan kun san duk suna da lissafin su na diya hatta gaba wannan tana da lissafin ta nan ma tana da nata nan yan yatsu duka kowane da diya shi an bayanin su gabai nan suna da nasu to sai raunuka kuma wanda rauni wanda shi za a yi kisasi kila a kima wannan raunin kila an ce za a yi da wahala daidai irin shi to shi kuma ya za a yi sai a zo a yi kisasi kila a ba da kima shi ko kuma in wanda zai yi a iya ramawa ne shi kenan a rama kun fahimta da kyau to a nan wurin sai mu duba mu ga malamai tun da ba fiƙihu za mu faɗaɗa ba da aka ce rai da rai kaga kamar rai in ta kashe rai to idan biyu suka haɗu fa za a kashe biyun akan ɗaya da suka haɗu suka kashe ga nan an ce rai da rai to yanzu rai biyu ne suka kashe rai ɗaya za a kashe rai biyun ko kuwa sai a ce eh idan rai biyu ko sama ma da biyu suka haɗu suka kashe rai to za a haɗu waɗannan su ma dai a kashe su hakanan da ainihin mutane za su haɗu da yawa su kashe wani za a kashe su zamanin umar an sami wannan mutane bakwai a wata ruwaya goma suka haɗu suka kashe rai ɗaya umar ya ce wallahi da mutanen sana'a a gaba ɗaya za su haɗu su kashe rai ɗaya sai ya sa an kashe garin gaba ɗaya sana'a shine babban kwata yaman kenan a yau wannan kine ke nuna cewa ashe rai in mutane suka taru suka kashe rai to lallai ba za a basu ba da sunan cewa ai tun da su da yawa ne sai dai a zo a biya diya in aka ce za a bude wannan kofar duk wanda yake son ta'addancin kashe rai ai sai zai yi gayya sai ya raba goron gayya ko tunda in mu da yawa ne ba za a kashe mu ba diya za a raba to bari in gayyato wani da wani in mun kashe shi kenan sai a rubuta mana diya mu biya to sai ya zama ba haka ba ne duk wanda ya kashe wani shi ma za a kashe shi ba za a bar shi ba saboda me saboda ainihin ya yi ba daidai ba wannan rai ɗaya mun karanta da ku wanda ya kashe rai ɗaya kamar ya kashe mutane gaba ɗaya shi yasa kisan kai ba shi da kyau shi ya sa da Allah ya sa ana shari'a a ban ƙasa ai da mun zauna lafiya ya zama cewa mutane sun taru sun kashe wani bawa duk an taru an bayi an yi hukuncin kashe su kuna ga yau ta'addanci da ake za a yi shi to rashin shari'a nan da muke ta karanta kwanan nan ayoyin nan na hukunce hukunce wanda ake kiran su na dima na jini duk gaba ɗaya da aka soke su a ƙasashenmu na musulmi inda aka zo aka yi mana mulki wallahi da mun zauna lafiya to shi ya sa rai haka nan wani da aka ce rai da rai ran mace da ran namiji yaya kenan kila wani ya ce tun ya kashe mace za a kashe shi eh za a kashe shi ko da ya kashe mace din kuna ganewa da kyau saboda me ba cewa aka yi ran namiji ya fi ran mace ba duka rai ɗaya ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi na ta takafa udima'uhum su musulmi jinin su daidai yake da jinin musulmi namiji da jinin musulma mace idan namiji ya je kashe mace ba da haƙƙi ba shi ma za a kashe shi an fahimta da kyau a hakanan a nan da muke maganar al'amfu bil anfi cire hanci da hanci ko kuma a'a kunne da kunne sai ya zama cewa kafin wannan magana ido ko ido da ido ya zama wanda ya je cire idan wani shi idan shi ɗaya ne ɗaya idan tuni dama ya mutu to da aka zo ya za a yi shi yanzu an cire nashi ya zama makaho ɗiɗi to ya za a yi za a kalli cewa ido ɗaya ga rai a ƙyale shi malamai suka ce a'a shi me yasa ya je taɓa idan wancan sannan da ya tashi taɓawan idan dama ya taɓa in an tashi nashi idan dama ko na hagu malamai suka ce in ya cire idan dama idan dama za a cire mashi domin masu bincike suna ganin kamar idan dama ya fi na hagu saiti ko ya fi gani shi yasa suka ce in ya cire na dama na dama za a cire in na hagu a cire na hagu an fahimta da kyau to kun ne ma sun dan tattauna malaman fikihu suka ce kun san akwai kurma kurma ya zo yanke mu wani wannan fata kunna to shi kuma kurma ne za a ga tunda ma kurma ne mai amfani yanke fata shi ko malamai suka ce a ai dama can inda ji yake can ciki daban wannan kuma fata kunne kwalliya ce aka yi mana yadda in an yanke maka ita ai an muzanta ka kyanka ya ragu suka ce ko kurma ya yanke ma wani kunne za a yanke kunnen kurma domin jin shi can daban wannan kuma adan da Allah ya mai shi ma a raba shi da kunnen ya ji duk malamai sun tattauna wannan a cikin in kan da ka koma cikin hakam wato na shi imamul qurtubi littafin shi na tafsiri za ka ga cikakken bayani Wasu na bisini haƙori da haƙori to haƙora kun san su ma suna da irin nasu matakan akwai sanaya guda biyun nan na gaba na biyu da na ƙasa hudu kenan ko sannan ruba'iya na gefen su banda biyai akwai ɗaya nan ɗaya nan ƙasa haka hudu kenan ko sannan sai an ya fiƙa kusa da su su ma hudu ne ƙasa biyu sama biyu kaga hudu hudu sau uku nawa kenan sha biyu to daga nan sai koma taunai to da ya tashi cire wani ya cire malamai suka ce wanda ya cire domin ya cire ma haƙoran gaba aka ta yi cire aka ce a ciro matauni can na ciki wa aka fi aibata a tambaye ku <laughs> to amma kuma da wani kake tauna ai da mataunai kake ko to yanzu kai ne ka fi so mataunai ka fi so ko kuma haƙoran gaba to malamai suka ce in ya cire ma haƙoran gaba na biyu haƙora gaba na biyu za a cire mai domin da yawa mutane sukan koda sun fara giɓi sun tsufa to in sun yi na ciki ba su cika damuwa ba sama da idan haƙoran gaba suka fita haƙoran gaba suka fita shi shikenan kuma ya zama mai wawulo su kwa zo shi kenan to shi yasa na gaban da ya cire malamai suka ce shi za a cire mai in na ciki ya cire shi za a cire wajen cire hakori wani hadisi ya zo wanda ya babu laifi ina ga mu karanta shi don mu ƙara samun ilimi ilimi wato hadisin wato rubai bintu nadir wato gwaggwace ta ainihin wato shi anas bin malik wannan baiwar allah wata rana aka samu ainihin wato laɗama jariyatan ta je tamari wata kuyanga da tamare ta fakasarar ha malin ya mari sai ta karya mata haƙori fa'aradu alaiha al'arsh fa'abau ‘yan uwanta suka nemi tuwansu su wanda ita da ta karya haƙorin ta nemi cewa za abin da za a yi don Allah a mai diya ko nawa ne su biya sai suka ce a'a su ba su yadda ba faɗalabul arsha wa ko sai suka nemi a ba su abin da ake kira diya wal afu ko kuma a yi afuwa ka san abu uku ne gaban kan amma wannan ko dai ka ce a yi kisasi shi shine abin da aka kai ma a yi an cire haƙori a cire ko kuma ka ce a'a yanzu kai a baka diya abin da aka taɓa maka ko kuma ka ce ka yi afuwa to suka nemi su yanzu don Allah ya kyale diya ko dai a yi masu afuwa ko kuma duk suka ƙiyadda suka ce su lallai su maso suke aje a cire mata haƙuri fata rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bil suka zo wurin annabi shikenan umarce sun da sun ke aje a kisasi ko fa jaa akhuha anas bin nadir fa qala dan uwanta anas bin nadir sai ya zo ya ce ya rasulallah a taksira saniyatar ko arrubai yanzu za ku karya za ku je ku ɓalla haƙorin wannan gwagwatawa abinda za a yi kenan wallazi ba a saka bil haƙƙi la kusur saniyata na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya kada kada ka karya mata haƙori wannan hukunci da aka yi ai mata afuwa وقال النبي صلى الله sallallahu alaihi يا ya anas الله القصاص yace ya kai anas littafin Allah shine kisasi shi yasa kun ga ayan da aka ce fakatamna kaga su aka rubuta mu ashe mu ma gashi tunda annabi ya ce littafin Allah abin da ke cikin Qur'ani shine kisasi haka ya gaya mashi da saboda haka fa'afal qaum wannan yayi ta gaya mashi yana cewa ayi afuwa annabi na cewa littafin Allah shi ne kisasi sai da ya faɗi sau uku to daga nan <clears throat> ainihin wato fa'afal qaumu sai mutanen suka yi afuwa faƙala rasulullah sallam inna min ibadillahi mallau law aqsama ala da can sun ce tilas sai an tsige mata hakuri to sai dan uwanta ya rantse da Allah ya ce wallahi ba za a cire mata hakuri ba annabi ya ce to ai littafin Allah ne gaba shine kisasi sai an cire to zai ya za kenan in an cire me ana zai yi dole sai kafara to da ya rantsuwa ya ce wallahi ba za a cire ba sai Allah ya jefa ma 'yan uwan wacce aka cire ma haƙori tausayi ya jefa masu rangwame da afuwa saboda girman wannan bawan Allah Anas ibn Nadir sai Allah ya ce wato sai annabi ya ce a daidai wannan lokacin inna min ibadillah lalle a cikin bayan Allah akwai man lau aksama Allah wallahi da zai rantse da Allah la'abarrahu Allah sai ya barantar da shi a nan da waye ke Anas ibn Nadir shine muhallin shahid ya rantse da Allah akan abin da yake tilasta an yi shi in an yi shi dole sai ka fara to girman darajarsa da yake da ita wurin Allah da imaninsa sai Allah ya jefa masa tausayi shi kenan suka ce sun yi afuwa ma gaba ɗaya sun ƙyale ga abuwa ita ce kenan ba diya ba ma ba kuma ƙisasi to wannan haka yake za ka ga cewa <clears throat> wani bawan Allah Allah ya ba shi girma da daraja a wurinsa inda zai rantsuwa yau sai an yi ruwa to sai an yi ruwa suna nan cikin bayan Allah ba a rasa su ɗaiɗaiku haka annabi ya ce wani za ka ga in ya zo ƙofa madafo in bil abuwa inda za a zo ana shiga ƙofa ba a ganin shi da riga shi gani ake ba kowa ba ne da ya so a ci a koma gefe ba irin kuke shiga ba amma annabi ya ce lau sama alallahi barra da zai rantse sai Allah ya barantar da shi ba zai yi kafara ba saboda yana da matsayi a wurin Allah saboda shi musulunci ba riga ba ce ba wata shiga ba ce imani ne imani ne da takawa da tsoron Allah Allah ka ba mu imani to wannan kenan yake nuna mana cewa ashe kisasi yana nan a cikin wannan al'umma ɗin an fahimta da kyau to sannan da aka ce mana wal juruhu kisas sannan sauran raununuka su kuma sai a kisasin su wanda suke kisasi irin wanda an yi bayanin su ga ga komai ga yadda za a yi su ko kuma na gaba da za a iya yankiya ba tare da an abin nan ba amma raunin da ba za a iya ba yanzu an karya mutum ba a gaba ba shi kuma ya ce shi ma so yake a karya shi to karyawan kun gan ba sa abu garin karyawa kila a ragdar daga kashin to irin wannan kaga sai a yi waljiruhu kisas kenan sai a zo a duba alkali a tafi wurin masana ya za a yi a biya wannan diya wannan abin da ya yi a ba 'yan uwansa ko kuma a bashi wanda ake maraunin wannan shine kisasi kuma sauran abubuwa haka za a yi saboda shi musulunci addini ne mai afuwa addini ne mai rangwame addini ne mai sauki an fahimta da kyau a allah maɗaukaki sai yake cewa famanta tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratullah wanda ya afuwa ya sadaka da wannan haƙƙi nashi to zai zan kafara a gare shi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ire irin su wannan azzalumai ne karanto mana aya gaba domin aya farko ta ce fa ulaika humul kafirun wannan ta ce fa ulaika humul zalimun ta gaba kuma ta ce fa ulaika humul fasiqun karanto mana ita wa qaffayna ala atharihim bi isa ibn maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurah hmm. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نعم الله مدوك كيتش وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم سيمك بيبي ala atharihim wato a gurabansu su bani isra'ila kenan makabibi bayan su bi isa ibn maryama da isa dan maryam wato isa dan na maryam musaddiqan lima bayna ya min at-taurat yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi na littafan da suka zo shine na at-taura da duk littafan da suka zo shi an ba bashi injila annabi isa alaihi salam to yana mai gaskata littafin da yake gabaninsa shine a taura wa na hul injila fihi hudan wano sannan mun ba shi injila a cikinta akwai shiriya kuma akwai haske wa musaddiqan Limabai ne yadayhi dai taura sannan shi wannan dai injila ɗin ita karan kanta tana mai gaskata ma wato lima ne ya dai at-taurat abinda ke gaba gare ta na a taura kun sa a taura ta zo kafin me kafin injila ko to duk abin da ke cikin injila ba wani abu da ke karyata abin da ke cikin a taura sai dai gaskata shi da ma sauran littattafan da suka zo kafinta wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin ita injila abin da ke cikin ta shari'a ne sannan wa'azi ne da gargadi ga masu takawa Allah ya ce wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wal yahkum ahlul wato ahlul injili su ma'abuta injila wanda aka ba su injila su ne shi annabi isa da al'ummarsa kenan su yi hukunci bima zalallahu fi da abin Allah ya sauka a cikin ita injila ɗin waman lam ya ma an anzalallah wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa'ula'ika humul fasiqun to waɗannan su ne fasikai ire-irensu su ne fasikai to za mu ga ayoyin duka suna bayani akan hukunce-hukunce sannan anan wannan ayar wa ƙafaina ala atharihim kaga annabi Musa shi aka sauka mu a taura amma sai aka ce wa na ala atharihim saboda bayan annabi Musa akwai annabawan da suka zo ko annabi Harun da wasu annabawan duk sun zo sun yi aiki da ita a taura ba wani sabon littafi aka sauka musu da shi ba shi yasa sai Allah ya ce sai muka bi bayan su gurabensu su annabawan da suka zo kabi annabi isa tun daga kan musa alaihi salam sai muka bi bayan su bi isa na maryam da isa dan maryam isa dan na maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura yana mai gaskata abin da ya zo kafin sa na at-taura kinan kaga babu tuƙa da warwara tsakanin annabawa da abin da aka aiko su dukkan annabawa wato 'yan uwan juna ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ‘yan uwan juna ne wato kamar ‘yan uba ne guda sai dai kowa da babarsa ma'ana dukkansu sun zo da tauhidi a bauta ma Allah shi kadai dukkansu abin da suke cewa ko kowa abin da ya zo da shi kenan yake cewa a bauta ma Allah shi kadai malakum min ilahin ghairi ba ku da abin bauta in ba Allah ba inda suke shan bamban wajen shari'a kun fahimta da kyau to shi yasa zaka ga duk littafin da ya yazo musaddiqa ne bai ya dai yana gaskata wanda yazo kafanin wato gabaninsa to at-taura injila tana gaskata ta sai Allah ya ce wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun shi ma annabi Isa mun bashi injila kuma a cikinta akwai shiriya akwai haske shiriya ga wanda ya bi ta a zamanin lallai zai sami shirya domin zai bi wannan manzo na zamanin kuma zai bi Allah sannan da haske da zai fita daga duhun jahilci da duhu na kafirci wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa hunan wa mau'izatan lil muttaqin to maganar da ta zo ƙarshen ayunan duka ko wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun a ibn kasir a nan ya bayani ya ce muka duba duka ayoyin nan guda uku ko gaba ɗayansu za mu ga waccan ta ƙare wa mallam ta farko da muka karanta wa mallam ya hakun bi ma an zalallahu fa'ulaika humul kafiruna to sannan ɗaya wa mallam ya hakun bi ma an zalallahu fa'ulaika humul zalimuna ta uku wa mallam ya hakun bi ma an zalallahu fa'ulaika humul fasikuna waɗannan ayoyi har yau har gobe wasu su suke makale mawa su kasa fahimtar su saboda rashin komawa ga yadda magabata suka fassara su su suke makale su je su auka cikin bala'i cikin hayaniya cikin rudu cikin ƙoƙarin kafirta wanda ba su dace a kafirta su ba wannan ayoyin nan kuna fahimta da kyau wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to ire irin wannan su ne kafirai su ne azzalumai su ne fasikai to malamai sun ce akwai kufurin duna kufuri akwai shi ma zulmin din duna zulmin akwai kuma fiskin duna fiskin dukka waɗannan guda uku nan kowane ana raba shi biyu akwai kafircin da za a yi wannan kafircin mai shi ya kai shi ga kafirci akwai kafircin da mai shi zai yi kuma ba kafirci ba ne wanda ke fitarwa daga da'irar musulunci hakanan zalunci akwai zalunci da zalunci ne irin na shirka irin na mai kai shiga kafirci fita ga musulunci gaba ɗaya akwai zaluncin da zalunta kai ne wanda yake saɓo ne ba fitar da mai shi yake zuwa ga musulunci ba hakanan shi ma fasikanci akwai fasikanci na khurujin anil islam wanda zai kai ga mutum fita daga musulunci akwai fasikancin da yake barin mai shi na nan musulmi fasiki kun fahimta da kyau to inda aka fi yawanci su wanda suke shiga cikin rudu da damuwa akan waɗannan ayoyi su yi masu fassara da bata dace ba yawanci magana ne kan hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kun san mu yanzu ƙasashe irin namu an jarabce mu da penal court an jarabce mu da kotuna na majistri an jarabce mu da kotunan da suke ba cewa suke Allah ya ce annabi ya ce su hukunci ba ko babu su yanzu to yanzu shi kenan ire-iren waɗannan sai ka zo ka ce to wanda ya hukunci domin ya yi hukunci ne ba da abin da Allah ya saukar ba sai ka ɗauko ayunan gaba ɗaya sai ka lafta mashi sai ka yi mashi hukunci ko sannan wanda ma yake fatawa akan cewa a'a ba za ka kafirta mutane kai tsaye ba akwai bayani dole sai an yi shi to shi ma mai wannan din si mai wancan ma'ana sai ce shi ma wannan malamin kafiri ne ya zama kafiri sai ya ɗauko wannan ai sai ya dankara mashi to malamai magabata tan daga kan sahabbai ka gangaro tabi'ai ka gangaro irin su imamu malik ka gangaro irin manya-manyan malaman tafsiri irin su ibn kasir su imamu tabari ka gangaro na ƙasa-ƙasa ma nan dukkansu kai hannun malaman mu da suka yi da muka gansu irin su bin Usaimin Allah ya masa rahama sun yi fassara wuraren nan fassara da ita ya kamata ka fahimta ga maganar da na ɗauko ta binu bas a cikin fatoyinsa wanda mai bukata zai koma ya duba cikin majamu fatawa na ibn bas ya ce ma aka yi mai tambaya ma hukumu wato ainihin ko kuma ma, hukumu man haka bi gairi ma an anzalallah Mai hukuncin wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shin ya abin yake shine ce taktalifu hakamuhun bi hasabi itiqadihim wa amalihim yi masu hukunci yana bambanta yana shan bamban wato da shan bambancin abin da suka ƙudurce da kuma abin da suka aikata shi mai hukuncin to sai ka san me ya ƙudurce yayin da zai hukunci sannan kuma ya aikata to sannan ne za ka yi mai hukunci amma kawai a ce ga wasu sun yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kawai ka ce masu kafirai to wannan ka yi kuskure ya dangana da yaya suke sun bambanta wajen me suka kudirce yayin yin hukuncin kuma me suka aikata na ɗaya sai ya ce man haka bi ghairi ma anzalallah yara zalika ahsan min shar'illa fa huwa kafirun bil ijma' duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kuma yana ganin wannan shine mafi kyau shi ya fi shari'ar da Allah ya saukar kyau eh yau kotu ta final court ka kai aka yi maka ko kuma ta wani majistire aka ce wani sakin layi na kaza doka ta kaza da kaza aka yi shi mai hukuncin ya ce wannan hukuncin ya fi na Allah da manzo ko kuma kai da aka yi maka kai ma ya fi na Allah da na manzo shi ya fi kyau ya fi dacewa to kai tsaye malamai suka ce bil ijma wannan kafiri ne shi alƙalin da ya hukuncin kafiri ne kai da kai da aka yi maka kai ma kafiri ne na biyu ya ce man yu hakkimul qawaninil wada'iyya badalan min shar'illa wa yara zalika ja'izun wa huwa kafir wanda yake hukuntar da dokoki wanda mutane suke saka su ba na Allah ba a matsayin dokokin Allah inda za a ce ga hukuncin Allah kamar yanke hannun nan yan sai a ɗauko ta dokar a ce ba yanke hannun za a yi ba kisan kai ɗin ne ya kashe a ce ba kai shi za a yi ɗaure rai da rai za a yi mashi kun fahimta da kyau duk ba canza hukunci ba ne wannan ga hukuncin Allah sai ya ɗauko wani na yanzu da ake bi a sa a wurin sannan kuma ya rika ganin hakan halan ne ja'iz daidai ne kuna ganewa da kyau to shi ma aka ce fahuwa kafirin kafiri ne ba don komai bai likaunihi istahalla ma haram Allah ya halatta abin da Allah ya haramta Allah ya haramta ka ɗau hukunci ba na Allah ba ga na Allah ka ce wanda ba na Allah ma shine daidai ya halatta a yi shi shi ma tun da ya halatta malamai sun ce wannan kafiri ne kun gane da kyau sai na uku na uku suka ce shine man haka bi ghairi ma anzalallah ittiba'an li hawan wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba amma son zuciya shi kawai ya bi eh son zuciya ko wasu kuɗi ya gani ko wani cin hanci ne ko wani waye dai a gaban shi wa huwa alamu annahu asil lillahi zali yana sane wannan hukunci da yayi shi ya saba ma Allah ba daidai yayi ba wannan hukunci ba shine ya dace ba ya san wa annal wajiba alaihi takimu Allah. ya sanya hukunci da shari'ar Allah shi ya fi daidai shi ne ma wajibi a kan shi ya ce wa huwa min ahlil ma'asi wal kaba'ir wannan ba ka iya ce masa kafiri sai dai ka ce yana cikin masu saɓon Allah yana cikin masu aikata kabira shi ne za ka ce mai ata kufuran asgar waccan ayoyi sai ka ce ya zo da kufuran duna kufurin ko kuma zulman asgar zulmin duna zulmin kenan ko kuma ka ce fiskan asgar shine fiskan duna fiskin ba za ka kafirta shi ba tunda bai halatta ba kuma shi ma bai yadda da abin da ya daidai ba ne ya yadda hukuncin Allah shine daidai kuma shi ya kamata a yi amma bai yi ba saboda son zuciyar shi ko wani abu na duniya da ya gitta mashi ko yana ganin a'a shi dai tunda yanayin na yanzu ba yadda iya abin da zai yi kenan amma bai yadda da shi ba kuma ya san kuskure ne kuma ya san saban Allah ne to wannan bayar da zaka saka cikin jerin wanda suka kafirta suka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba an gane wannan bayanin to haka malamai suka rarraba suka ce duk sadda za ka yi ma wannan buri bayani to abin da ake so kenan ka yi amma duk sadda ka ce za ka yi kuɗin goro ka ce duk ka yi wanda suke alƙalai wanda suke masu shari'a ba da abin da Allah ya ce ba kafirai ne ba tare da ka san mai itikadin su ba shan sun kudurce hukuncin da suke yi ya fi na Allah ne ko sun halatta shi duk kana da wannan masaniyar tare da su in ba ka da shi ka kafirta su to lallai kafirci nan zai iya dawa kanka domin duk wanda ka jefa ma kalmar kafirci to lallai kafircin zai iya hakanan constitution duk yana shiga cikin wannan yau wanda suke tsari na tafi da dokoki na rayuwar al'umma yadda za a tafi da su ga tsarin Allah sai ake tafiya akan wancan sai ka ce duk wanda ya yadda da duk wanda ya hukunci da shi shi constitution din ya kafirta to shin ka sani ya yadda da wannan constitution din yana ƙudirin cewa shi constitution din ya fi tsarin Allah ne ko shi ma bai yadda ba karfa-karfa aka yi masa sa masa aka yi don an fi ƙarfin shi domin yau in ya zo ya ce ba zai haƙura ba a kan tafiyar da ake yi za a ce to kai yadda za ka yi inda wata mafitar ka je ka yin kana da ita ko ba halin da muke ciki kenan ba yau ai halin da muke ciki in ka ce ba ka yadda ba da constitution ba haka haka ba a zamfara ko lokacin gwamnan zamfara ya je sa aka datsa hannun barawo ko ba haka haka ba ne daga nan duk duniya ta ɗauka duk duniya wata ta teze na zina aka kama ta za mata hukunci aka kwace ta sai da aka kai ta habba cikan aka yi ta surutu daga nan ina shari'ar gwamnan zamfara ya kare yi saboda zamfara a cikin ina take najeriya da ƙur'ani take ko da constitution to constitution din ne gaba da ƙur'ani ko ko ƙur'ani ne gaba da constitution a'a haka yake a can a wurin su ai abin da za a kira shi aka gaya mashi kenan kana abin da ba shi ne abin da ake a najeriya ba za ka yanke mai hannu constitution din najeriya yadda yanke mai hannu ko yadda to in za ka yi mulki ka yi amma kar ka taba abin da constitution bai da shi ba ko ba abin daga nan ka ƙara ji labarin wata shari'a najeriya na ai da an ci gaba shari'a za ta sosai za a zo ne kashe wani a zo a fille mai kai barawo a datse mai shikenan mai zina a yi mai rajama a yi waye amma an yin kuma inda bai haƙura ba mai kuke tsammani sauke shi kaɗai za a yi ya aka yi a maiduguri wanda suka ja a maiduguri ya aka yi da su ai abin suka yi ba su suka fito suka makalkale wannan ayin ba ne suka ta kafirta malamai suka ce malamai sun yarda da constitution su ma kafirai ne kashe su za a yi suka ce tsarin shari'abin nan da ake yi duka tsari ne na kafirci eh na kafirci ne to ya za mu yi suka ce shine za a kau da tsarin gwamnati za mu kafa suka ce suke sansani a jeji ko kowa ya fito wanda ya dada tsarin ya fito ya sai da gidan shi mu tafi yaƙi za mu da gwamnati gwamnati za mu kafa ko ba haka ba an bar su ina suke yau to ashe kaga kai da kake karkashin wannan tsarin na kafirci irin wanda annabi yake zaune cikinsa lokacin da yake a makka bai da karfi ya iya ana nan ana gudanar da shi kuma yana ta da awashi abin da yau ake ciki na najeriya kai ka isa kana da soja ne kana da 'yan sanda kana da immigration kana da custom kana da ss ka fito da dokar da take ta allah ka ce ga da za a yi to shi kenan ya za ka yi wa zai ba ta kariya babu shi to ka ga ashe aikin ka kai ta karantarwa allah ya ce annabi ya ce iya iyawarka allah ya kama mana lokacin da za a kafa shari'a musulunci a najeriya allah ya nuna mana amma kai da kake a wannan yanayi wani can gefe kuma ya kafirta ka to ana neman fa dalili da gare shi ta yaya ka zama kafiri yadda kai da tsarin cewa kai kai ka da constitution shine tsarin Allah daidai da na Allah yake ko ka yana da wannan kudirin to dan me yasa za a kafirta ka a kashe ka a ce kai ma jinin ka ya halatta shi mai ya halatta shikenan ai ta kashe a zubar da jini lokacin da zubar da jinin bai da amfani shi yasa kullum dole ne sai ka zama kana da malami dan uwa kada ka yadda ka ce za ka yi karatu kawai tsakaninka da littafi karanta za ka ka fahimta ba ka da magabaci ba ka da wurin wanda kake karɓa fahimtar ka wannan matsala ita yau ake ta fama da ita kullum ake can kungiya ta suwa ce a'a za a yi jihadi za a yi wane ne eh lallai tsarin da muke ake ciki ba na Allah bane amma menene mafita karantar da al'umma masu gane ba na Allah ba ne ko ko tsaye da tuta jihadi ka ce za ka yi faɗa da wanda ya fi ƙarfinka a lokacin da kai baka da karfin. kuna fahimta ai wasu sun gwada tunda ba ita ce hanya irin ta magabatan ba sun ci nasara ba wannan ce hanyar ba hanyar ka dai a yau a Najeriya irin ƙasar da muke rayuwa tunda ba a hana ka ka ce ƙalallahu ƙalar rasulu ba ba a hana ka ka je ka yi sallah ba ba hana ka kai zakka ba ba hana ka tafi aikin hajji ba ba hana matarka ta sa hijabi daga sama har ƙasa da niƙabi ba ba hana ka ka tsaye da gemun ka ba in zai zo cibiya ba hana ka ka ɗage wando ba sallolin nan kan lokaci ka tafi a cikin jama'a ba hana ka ka yi su ba ba hana ka kira sallah ba kowa ya ji ka yi wa'azi da lasifika gidaje suna ji duk ba hana ba akwai yanci na yada addinin musulunci a Najeriya to wannan dama don me yasa zaka bata ka tafi ka ɗau rikicin da ba za ka iya shi ba a daidai lokacin da kai ba za ka iya wannan rikicin ba kuma ba za ka sami taimako na ubangiji ba don ba haka annabi ya bi ba sadda bai da ƙarfi bai isa ba bai ɗaga tuta yaƙi ba sai sadda ya sami ƙarfi wannan muna faɗi ne saboda matasa da yawanci ba su fahimta al'amura su ta ƙoƙarin kafirta malamai su ta ƙoƙarin kafirta bayan Allah ko kuma wanda suke a fagage na shari'a ko lauyoyi ko wane ne to kai tsaye ba za ka kafirta wani lauya ba ba za ka kafirta wani mai shari'a ba sai ka san me kudirinsa in ya kudirce wannan tsari da ake bi na constitution na najeriya shi ya fi daidai ya fi ƙur'ani ko halal ne to lallai ka iya jefa masa karfan cewa mai wannan aƙi mai wannan kudiri kafiri ne to kuma shi a karan kan shi ma ba za ka tabbata mai da kai tunda kai ba kotu ba ne kai mai hukuncin kafirci yanzu dukiyar shi in ya mutu ba za a gada ba baka da wani ikon ko kana da shi hakanan dan malami ya zo ya ce yayi fatawa cewa a irin yanayin da muke ciki ka fito ka ce za ka ɗaga tutar jihadi baka da soja baka da dan sanda ba wannan lokacin ba ne amma tun da akwai dama na ka fita kai da awa ka ta karantar da al'umma a makarantu tun daga islamiyya har zuwa university kana da dama a masallatai a duk inda ka sami dama za ka tara al'umma a najeriya ka karantar da su to don me yasa ba za ka ci gaba da wannan dama da bata kuce maka ba ai a ƙasashen duniya akwai inda ba kama da wannan dama yanzu ba ka da ita gemun ma ka tsayar baka isa ba kira ka za a ce ka aske shi wandan baka isa ka ɗage shi ba matarka da hijabi da niƙabi bata isa ba akwai ƙasashen da an kai cikin wannan bala'i ko babu ne akwai inda baka isa ka sa lasifika da muka sa ta yanzu duk gidajen nan ana jin karatun da baka isa ba sai dai ka sa iya cikin masallaci kawai kai ka ji da kanka kiran sallar nan ba isa kira ta ba mutane na ji to mutum da muna da dama mu ta amfani da dama namu mana mu rika gaya musu constitution ba daidai ba ne wannan sandan majalisar da aka sa mai cross alamar kiristanci ce a ci gaba da gaya musu ba daidai ba ne Allah ya kamu lokacin da za a aje ta in sai an sa sanda a sa sanda sungul ko rigar da wannan suke sa masu matriculation riga ce ta 'yan coci kiristanci ne in an zo za a yi abin nan ɗin ɗalibai a kai lokacin da ba sai an sa ta ba a daina a canza da hular da ake sa duka daga coci aka aro ake sawa to ka ci gaba da karanta da mutane mana su bar wannan abubuwan amma kai baka karanta ana ta kafircin kuma kai ka koma kana ta yakan musulmi wai kai za ka kafa daula ta musulunci Allah ka samu gane kamar an nuna man lokaci ina ga yanayin ya ɗauke mu ba za mu iya ci gaba da ayon gaba ba sai mu tsaya nan abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ubangiji ya ganar da mu ya ganar da al'ummar mu ya ganar da matasanmu sai mu ce Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا